<laughs> shi ba Allah ba ne alaji ba ya da magani Allah ke da magani na san ba za ka ci shi daɗi ba amma kana tare da cutar mazan nan kan jama'a what it came like a thunderbolt and he promiscuously worked his way into it zan maka wata tambaya guda ɗaya ina bukatan jawabi kai tsaye ya ba wannan cutar ce ta shafi Yusuf ba despised by his family for contracting the HIV virus na zan gaya maka ne na da ciki Chichi? There's no way! Angama 1 and 2 tells it all. Produced and directed by Osman A. Deboy. Me Why are you sleeping with my friends, Alaji? Ai Allah ba hudu. my <laughs> oh, Alaji. Angama 1 and 2. Grab your copy now.